إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة كشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai da cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis hudu Ga watan rabi'u tsani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta biyu, wanda yi daidai da sha tara ga watan nuwamba shekara ta 2020 miladiyya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani tuka wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road anguwar jr jihar kaduna a wannan ƙasa ta ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ali sunnati wal jama'a inda ali sunnati wal jama'a na ustaz Dr. nasir عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى من كان أشافي نستبتم wannan shi ne majalisi na hamsin da biyu a cikin jerin gwanan karatun wannan littafi za mu tashi a daidai gabar da malayin koro mana ma'anoni daga cikin ma'anar alis sunnati wal jama'a wanda ya koro mana maganar imamu shafiri rahimahullahu ta'ala rahmatin wasi'a a cikin al'i'tisam yanzu a gaba ta biyar shine malam yake cewa wal khamis a matsala ta biyar daga cikin zantuttuka na malamai a wajen fassara aljama'a shine sai ce makhtarahu tabari al min an aljama'ata jama'atul muslimin abinda imamu al-tabari a matsayinsa na malami daga cikin malaman ahlus sunnati wal jama'a ya zaɓa cewa idan an ce aljama'a sai ce jama'atul musulmin ana nufin jama'a ta musulmi idza ijtama'u ala amrin duk lokacin da suka haɗu akan wani al'amari فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa sai ya yi umarni a wannan al'amarin da mutane suka haɗu a kansa wanda suka miƙa wuya akan cewa wannan doka ce daga cikin dokoki ko kuma abin da ya dace a yi wajen bautatawa Allah kenan sai yace wa naha an firaqil umma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hani akan rabuwan al'umma cewa idan mutane suka haɗu akan wani abu wanda ke da alaƙa da addininsu ko na rayuwarsu kuma bai saba wa dokar Allah da manzansa ba duk wanda ya saba wa wannan abin to ya saba wa Allah da manzansa saboda shine abin da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi umarni abi ina fata an gane sai ce fi majtama'u alaihi min taqdimihi alaihim kan abin da suka hadu wajen gabatar da wannan al'amari a kansa Wajen magana magana ce ta wato imamu shafibi a cikin al-i'tisam mujallaji na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da hudu wannan malam ya ce wasaƙa kalaman tsawilan littabari rahimahullahu ta'ala sai imamu shafibi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sai ya koro magana mai tsawo na imamu ibn jarir tsabari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace thumma qala ash-shatibi rahimahullahu ta'ala imam ash-shatibi Allah ya ji kansa da rahma sai yace wa hasiluhu anna al-jama'ata راجعة إلى اجتماع على kitabi الموافق للكتاب والسنة يتي إذن أنت الجماعة bi ana maganan ahli sunnati wal jama'a kuma ana maganan al jama'atu ma wafaqa al haqq walau kunta mufradan cewa abin da ya dace da gaskiya ko da kai kadai ne kai ne jama'a Allah ya ce dangane da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam inna Ibrahim kana umma abun koyi ne shi kadai amma sai Allah ya ce shi a kansa al'umma ne abun koyi ne da shi saboda haka kuma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara a ruwayan Imam Tirmidhi da yake cewa hiyal jama'atu sai aka ce wannan ruwayar kenan ɗaya ruwayar sai ce hiya misla ma ana alaihi yau wa ashabi su ne wanda suke kan kwatankwacin abin da ni da sahabbai na muke a kai a yau shi ne ma ya ce wa hasiluhu abinda ake riska anan annal jama'ata abinda ake nufi da aljama'atu a cikin wannan hadisi raji'atun ila al-ijtima'i ala al-imami al-muwafiq lil kitabi was sunnah yana komawa ne zuwa haduwa akan jagora wanda shugaba wanda ya dace da Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam وذلك ظاهر ما نيتي وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة كالخوارج ومن جرى مجراهم إمام الشاطبي سيتشغب لتشوى وذلك ظاهر وأن أفيليكي ana nufin shugaba ya dace da abinda wato ƙur'ani da sunna suke a kai sai ce fi annal ijtima'a haɗuwan da ake nufi ala ghairi sunnatin idan ya kasance ba a kan sunna ba kharijun an ma'anar jama'atin mazkura fil ahadithin mazkura to wannan ya fita daga cikin aljama'an da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ne faɗi a wancan hadisi wa'annan hadisan yace hiyar jama'a wata ruwa yace hiyar misira ma ana alaihi al ashabi sai ce to ba a ciki yake ba idan aka samu mutane ba su dace da da sunna ba kuma a bisa fahimtar magabata ba to lallai waɗannan ba su bane hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake magana akai wannan wata kungiya ce mai cin fushin kanta amma ba ita bace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace abi sai ce kal khawarij yace kaman khawarij a cikin khawarij sune wanda suke fito na fito da gwamnati a ƙarƙashinsu akwai rassa da yawa akwai wa'anda suke da irin wannan fahimta idan shugaba ya yi ba daidai ba a fito fili a nuna kuskurensa kuma wannan maza Allah sallallahu alaihi wa ya hana ya ce man arada an yansa halibi sultanin fala yubdi lahu alaniyatan malaman usulul fiki suna cewa annakiratu fi siya an fi siyaq ash-shart tufidu umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu at-ta'kid tabbas duk wanda yake so yayi wa shugaba nasiha ko kuma wani mai jagoranci a cikin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Manzala Allah ce fala yubdi lahu alaniyatan kaga anan la annahiya ce kuma maqrunun bi fi'l mudari'un shine fi'l mudari'un maqrunun bi la annahiya tadullu ala tahrim ina fata an gane cewa kada ya kuskura ya fito da wannan nasihar a fili falyakhlu bihi ya keɓanta tsakaninsa da wannan shugaban walyansahu sai ya yi masa nasiha fa in in wannan shugaban ya karɓa wa illa da adda allazi alayhi in kuwa bai karɓa ba shi a matsayinsa na malami ko ɗalibi ya sauke wajibin da Allah ya ɗaura masa akan yi wa shugaba nasiha amma kada ya fito gidan rediyo kada ya hau kan mimbari kada ya zo gidan tv kada ya zo wato social media yana faɗin aibi daga cikin aibin shugaba wannan ba shugaba duk wani mai shugabanci senatoci ne house of reps ne house of assembly ne gwamna ne shugaban ƙasa ne duk waɗanda suke da jagoranci a cikin al'umma wanda in sun yi magana yana da tasiri mazala ce ka kafi to wani zai ce ah kenan in mun gansu suna laifi ba za mu yi musu nasiha ba a ba a ce kada ka yi musu nasiha ba amma akwai waɗanda shari'a ta wajabta musu yin nasiha gare su ba iri na ko irin ka ba idan misali wani abu ya faru ko zai faru a jiha ne ai akwai malaman da gwamna da cabinet ɗinsa ke zama da su ko haka ne waɗannan malaman su ne shari'a ta wajen dawa su gaya wa gwamna gaskiya ba iri na ko irinka ba sannan kuma ni da kai ba ruwanmu sun gaya musu ko ba su gaya musu ba iya ruwa ne inda kai kowa abinda Allah ya ɗaura masa shi zai tambaye shi shi a matsayinsa na shugaba Allah zai tambaye shi ne ya yi wa al'ummansa adalci da abin da Allah ya wajabta ya yi musu kaga shi abin da za a tambaye shi kenan ko mu kuma mabiya Allah zai tambaye mu ne mun yi wa shugabanmu biyayya biyayya akan abin da bai saba dokar Allah ba kaga mu abin da Allah zai tambaye mu kenan su kuma malaman Allah zai tambaye su sun yi wa wannan shugaban nasiha idan sun gan shi yayi ba daidai ba koko sun nemi cika aljihunsu ne ko kuma maslaha ta su kaga yanzu kowa Allah zai tambaye shi Shi ne lirra'i haqqun la yakunu li ghairihi وللرعية حق هما حقان لا تجعلوا حقين حقا واحدا من غير تمييز wala فرقان shugaba yana da haƙƙi haƙƙinsa baya zama na waninsa shi ne ke da iko ya ce abu kaza a yi abu kaza a bari kuma dole a bari ko wannan ra'iyyati haƙƙun su kuma mabiya su ma suna da haƙƙi Shi ne haƙƙi da suke da shi akan shugaba ya yi musu adalci ya kyautata musu ya san hale musu hanyoyin samun rayuwa mai daɗi shi Allah zai ta ne haƙƙin da su suke da shi a kansa Shi ne la haƙƙi ne haƙƙin wahidan kada ku mai da haƙƙi guda biyu haƙƙi guda ɗaya min gairi tamyizin ba tare da bambantawa ba wala furqan da kuma rabewa tsakanin haƙƙin ra'i war ra'iyya amurin ji matsalan to amma duk lokacin da ka samu mutum ya fito yana cewa ai shugabanninmu lalatattu ne kaza kaza to wannan hanya ce ta khawarij su ne suke kambama laifuffuka na shugabanni saboda ga hadisi a cikin sahihu muslim ba muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul imara abai suke tambayansa ya rasulallah a ra'aitar a'imma in kamu alaina ya yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama buruna. ya ma'aikin Allah me kake gani idan muka kai zamanin da shugabanni suna tsayuwa a kanmu suna cewa mu mabiyansu mu ba su haƙƙinsu su kuma suna hana mu namu haƙƙin me kake so mu yi idan mun kai irin wannan zamanin kaga ba baka mafita a rayuwarka ko a matsayinka na ɗan Najeriya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa'tuhum haqqahum wa sallallahu ma ku ba su nasa haƙƙin ku kuma naku ku roki Allah ya ba ku fa inna ma alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltu abinda ke kansu Allah ya daura musu na nauyi shi zai tambaye su ranar tashin kiyama ku kuma da Allah ya daura muku ne yi musu biyayya in bai saba wa dokar Allah ba shi Allah zai tambaye ku ranar tashin kiyama kaga yanzu iya ruwan mai kenan idda kai to ashe kenan ba hikima bace ka zo ka ce ai suna kaza suna kaza suna cutar al'umma suna kaza wannan ba naka bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas yace man ra'a min amirihi shay'an yukrihuhu falyasbir kaga anan jumla ce shartiyya kaga annakiratu fi siyaq ash-shart tufidu al-umum ziyadatu harfu jarr fi siyaq nakira tufidu at-ta'kid duk wanda ga wani abu daga shugabansa wanda yake yi ba daidai ba ya yi haƙuri kaga manzana bai ce ka yi bore ba ko kuma bai ce ka fito kana kururuta abin ba sai ce ka yi haƙuri wala yanzu an na yadda min ta'ati kaga a nan da ya ce falyasbir ala zalika kaga nan fi'lu mudari'un ne maqrunun bi lamil amr yadullu ala al-wujub yayi haƙuri da wannan hali wala yanzi anna yadan min ta'ati sai zo da lamu qasm da nunul tawkid as-saqila yace kada ya kuskura yace saboda yana yin wannan abin da baya so ba zai kara mai biyayya ba fa in mata mata mitatin jahiliyyati in yayi mutuwa saboda wai shugabansa na yin wani abin da shi baya so sai ce to shi daga yau duk wani tsarin gwamnati shi ba zai bi ba in ya mutu ya yi mutuwa irin ta maguzawa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jarabawa ce kamar yadda Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa kama takunu yuwalla alaikum yanda kuke haka ake ba ku shugabanni daidai da ku in kuka zama mutanen banza sai a ba ku mutanen banza irin ku ina fata an gane in kuka zama macuta sai Allah ya ba ku shugabanni macuta ku. idan kuka zama mutanen kirki sai Allah ya ba ku shugabanni ne mutanen kirki irin ku. inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da ya afkawa mutane na musiba na jarabawa sai in su sun canza sun canza ɗabi'unsu sun gyara sai Allah subhanahu wa ta'ala ya canza ya gyara musu ina fata an gane kaga anan khawarij sune suke kururutawa a mimbari su zagi shugabanni su fito da aibin su saboda mutane mabiyansu su gina ganin su da kima wato mutane ba sa sanin sirrin shugabanni sai ka je kasashen da babu shugabanni zaka gane wannan ina fata an gane ka duba libya ko wa ma libya minkum ba'id me faru da ita yanzu inda za su iya tada gaddafi da sun tada shi ya dawo ko sun mai da ita haraman sun rusa garin ka duba somaliya kuma somal minkum bi ba'id har yanzu ana zaman lafiya kuma tun daga shugaban ƙasa ne ka duba Misira, wa ma misra minkum bi ba'id ka duba sudan yanzu halin da take ciki wa ma sudan minkum bi ba'id irin halin da suke ciki na kunci na bala'i saboda ne ibn taymiya rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a yana cewa ma kharaja qaumun ala imamihim illa kanat halatuhum aswa ba'da al-khuruj alaihim duk mutanen da suka fita suka yi fito na fito da shugabansu sai katar da halin da za su shiga sai ya fi muni bayan sun yi fito na fito da shi ka duba suriya ko shekara ɗari ba zai dawo da ita ba ka duba somaliya ko ka duba libya ka duba sudan halin da suke ciki yanzu to irin wannan fa halin ake zaburar da mutane wai ake so wai su fito ana cewa ai wayewa ne ana zamani ne demokrasiyya saboda haka ka fito huriyatu ta'bir haka suke cewa wai freedom of speech ko kana da dama ka faɗa abin da kake so amma illar abin da ke biyowa baya ya fi muni a kan wannan maganar ina fata an gani da ana cewa wai eh, wato hukukul insani eh, ba hakkin ɗan adam to in da gaske ne haƙƙin ɗan adam gidajen da ake rusawa fa ina fata an gane ka duba Palestine yanda ake kashe mutane shi wannan ba haƙƙi ba ne saboda musulmi ne ko ka duba Amerika lokacin da suka yi kuruji kan George ko George waye George Floyd da aka kashe ko kaga wannan akan racism ne ai ko akan racism ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kharaja min al-jama'a amman kharaja min at-ta'a wa faraqa al-jama'a famata mata mitatin jahiliyatin wa man qatala tahta rayati himiyatin wa fi riwayati umiyatin yansuru asaba أو يدعو إلى عصبة أو يقاتل للعصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفيء لذي عهد عهدا فليس مني ولست منه yace duk mutumin da yayi wa shugaban zabore Allah ya sa shugaba ne ya tsaba ya ba da tsari sai ce sai suka yi fito suka ki bin umarnin shugabanni Ba kwanaki sun kai ta farfasa stos stos stos ba wai da sunan ne wai an ba da abinci gwamnatin tarayya ta ba da abinci a abin nan kai ina ruwanka ina fata an gane sun yi ko ba su yi ba ai ba kai Allah zai tambaya ba ko wa Allah zai tambaya su ina fata an gane akwai hikimar da ya sa su suka ajiye shi su suka fi kowa sani ko ni da kai ba wanda ya sani sai wa'ansu 'yan siyasar suka ƙara ziga su suka nuna musu aje wuri kaza aje wuri kaza sharrin fa 'yan siyasa ne wannan abu ina ba ta an gane to mu a matsayin mu na musulmi ba siyasa bace damuwar mu illar da za ta haifar wa al'ummar musulunci saboda fa musulunci addini ne wanda baya kafuwa in babu zaman lafiya an fahimci tsanan? a 'yan kwanakin ba kafi aka sa mana ba wa ya fi takurawa mune saboda mu ne masu zuwa sallah da sauransu an hana ka abubuwa da sauransu to mutane ba wannan suke kallo ba sai aka ya aka kururuta abin sai a tura shi a social media duniya ta gani ai wa'annan mugaye ne ana kaza Don ka san mutanen musamman ɗan arewa ba yi da tsari ba yi da kan gado a rayuwarsa matar da suka ta zagi a baya ko suka da suna cewa da yafe musu ko kaga ina ruwanka shi addinin musulunci yana so mutum ya yi taka tsantsan shi sa za Allah ce duk wanda ya fito na fito ya daina biyayya ga shugaba kaga yakin biyayya ne ko wa faraqal jama'a ya wa abinda al'umma suke a kai na cewa shugabanni ga tsarinsu sai mu bi tsarinsu ya mana ko bai mana ba haka musulunci ya ce mi ni haƙuri da shi saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alal mar'il muslim samu wa ta'a kima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a wajibi ne akan musulmi idan Allah ya daura masa wani shugaba wannan shugaban ya ba shi wani umarni yana son umarnin ko baya so ko shugaban ne ya zo da wani tsari tsarin nan ya masa ko bai masa ba manzo Allah ce ka bi kuma kai biyayya matukar ba shi wannan shugaban ko wannan jagoran ya ce ka zo ka saba wa Allah bane fa in amara bi ma'siyatin in ya ce ka zo ka saba wa Allah fala sam'a wala ta'a anan ne ba za ka ji ba ba za ka yi biyayya ba shine hadisin irbad bin sariya da yace wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha alqulub wa zarafat minha aluyun qala rajulun minna ya rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa awsina qala أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا wannan ruwayan imamu Ahmad kenan ko da bakin fata ne aka ce shine shugabanku duk abin da ya tsara ku bi shi ko da kuna so ko ba kwa so matuƙar ba ya sa ku saban Allah ba ne amince matsalan sai ce duk wanda ya fito na fito da shugabanni kan bangaranci idan shi ya makance yana fada saboda an taɓa bangaransa kamar yadda black suka fito ko an taba su suna fighting wa'annan ma sun ce sas ko dole a tafiyar da sa'ad da makamancin haka ka je ka bincika yanzu wanda ke rayuwa a lagos zai gaya ma irin kunci da wahalar da suke sha ɓarnan da suka yi ya fi ɓarnan da suke tuhuman sa a kai amince matsala to shi addinin musulunci da baki ɗaya an gina shi ne akan jar'ul mafasid wa jalbul masalih tunkuɗe barna da jawo maslaha kuma akwai ka'ida iza ta za hamatil mafasid jima a khafuha idan ɓarna guda biyu sun haɗu sai a duba mafi sauki to yanzu sun ce sa suna barna su kuma ɓarnan da suke yi suka zo suka yayan wa'annan kwanakin ya fi muni a kan barnan da suke cewa mai stress ɗin na yi yanzu ba cinyan ba mai kafan baya an kona gidaje an lalata asibitoci an kashe rayuka ina fata an gane waɗannan dukiyoyi an lalata su yanzu gwamnatin lagos da kanta tana cewa ko biliyan nawa biliyan biliyan wajen nawa sha ake magana ake bukata akan ɓarnar da aka yi a 'yan wa'annan lokutan yanzu waye ci baya su mutanen da suka yi wannan abun ko sannan kuma mai gwamnatin mata ci baya to shi musulunci duk abin da zai zama karna a cikin al'umma yana kokarin tunkuɗe shi ne ya zo da mutane abin da zai zama musu amfani duniyarsu da lahirarsu to amma mutane sai suke fahimtar abin a matsayin kamar tsoro ne ko kuma idan kana wani bayani sai a ce ka gan shi can an ba shi kuɗi malamin gwamnati ne kuma inda za ka duba sai ka ga mai maganan nan shi ya fi alaƙar da gwamnati fiye da ne mai yin magana amma saboda shi an adam musamman talaka a Najeriya musamman ma a arewa duk abin da za ta taɓa shi in dai nassi ne na hadisi ko na ƙur'ani sai ya canza mata ma'ana zai ce an biya ka ne ko an maka kaza ne ko an maka kaza shi baya kallo da basira duk wannan abun fa amfani ne gare mu da musulunci ya tattoshe wannan kafa ba wai dan ana tsoro ba a'a saboda barnan da za ta biyo baya sai ta fi barnan da mu muke zargin su a kai suna yi illa da bala'i a cikinmu wa zai ci baya ni da kai suna da visa suna da takardun wa'ansu ƙasashe da dama za su iya gudu a wajen su ci gaba da rayuwa ni da kai ina za mu a nan dai za mu yi rayuwa amince matsala kaga in makata da bala'i in bala'i ya yi bala'i guduwa za su yi yanzu shugaban kasan somaliya da ya gudu ina ya zo nigeria ai bai ban nigeria ba sai da ya mutu amince matsala amma su ba ba suna can suna ta kashe juna ba to abinda mutane suka kasa ganewa illar barnan idan ta biyo shi sa imamu ibn ya ce, sittuna sana tahta sultanun ja'irun khairun min lailatin bila sultan shekara 60 a karkashin shugaba azzalimi ya fi muku alkhairi fiye da a wayi gari ba ku da jagora yanzu barin ka mana misali da misra lokacin da husnu mubarak yake jagoranci da suke zarginsa a kai me suke zarginsa a kai zalunci ita ko sun ce ya yi kita ya yi zalunci ya yi babakere na tsawon shekara arba'in sai aka yi masa fito na fito na tsawon shekara uku ɓarnan da aka yi a shekara ukun nan ya fi abin da suke zarginsa na ɓarna na tsawon shekara arba'in da ɗaya da ya yanzu ne fi muni nashi ko nasu kaga nasu aka kawo da shi ko sai aka kawo mursi shi ma mursin suka yi masa huruji ko haka ne suka masa huruji shi ma ya tafi yan aka kawo wa cc to yanzu sisin ma suna kokarin ne shi ma sai ya bari kaga sun buɗe kofan fatahu baban la yu'lam mata ighlaquhu sun buɗe kofa ba a san ranan da za a iya rufe shi ba shine yin fito na fito kaga wannan shine abin da ake ƙoƙarin jawo hankalin matasa a arewa ana so a yaki kwakwalansu su ma su fito inda gawa an can sun fito sun yi instance su ma su fito su yi nasu akan uh, bandits da waye da waye da waye daga nan sai labarin ya canza ina fata an gane ya kamata ɗan arewa musulmi ya fahimci da sisan da ke ƙarƙashin wannan sunan demokaratiyya arna ce za a dasa muku wallahi shekara ɗari ba za ta dawo da wannan amincin ba to wannan shine abin da ake so ni da kai mu gane mu gane illar da ke ciki saboda idan muka gane sai mu nisanci wannan abin Allah ya shirya da mu shi sa malai ce kal khawarij khawarijawa ina fata an gane to akwai waɗanda suka shiga irin tufafinsu irin su ikhwanul musulmin suna da'awa a irin da'awar kawari irin su wato a a waɗanda suke da'ish suna ciki boko haram duk suna cikin irin wannan tsarin sa'annan kuma a akwai 'yan surubiya su ma ta wannan ɓangaren suna ƙara karfafawa wajen yaƙan shugabanni ko ai amfani da midiya midiyan ko satellite ko gidan tv gidan rediyo ko makamancin haka kuma duk wannan karna ce za ta kunno kai wanda Allah kaɗai ya san kuma iya inda za ta kai saboda fituna idan ta kunno kai to baka san inda za ta kare ba ko shi sa kofar da za a buɗe ta musulunci ya toshe shine hikimar da sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a yi wa shugaba nasiha a fili yanzu ka duba mata da miji waye shugaba a gida miji ko to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Huraira ruwayan Imam nasai sai yace laysa minna man khabbaba mar'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi baya cikin mabiyana duk mutumin da ya ziga mata ta daina ganin kimar mijinta ya faɗi ya aibanta mijin ya faɗi wansu aibi har matan ta daina ganin mijinta da kima manzala ce ba ni a wannan mutum ina fata an gane haka kuma idan yaron gida ne boyi-boyi ko bawa a ƙarƙashin mai gidansa sai a zo a ɓata mai gidan a zage shi a gabansa ya daina ganin mai gidan da kima manzo Allah ce in kai haka ni da kai mun raba jiha. kai baka cikin mabiya na? ni kuma bana tare da wannan aikin me hikimar saboda girmamawa mai gida ko to haka shi ma shugaba shi ne sirrin ka duba iyayenmu a da ba wai karatu suke yi mai yawa ba amma duk idan mata ta zo ta kawo matsalar mijinta sai dai a zazzage ta a ce ta shige ba mu je ke ce kaza ta kuka ina fata an gane a can alade sai a kira mijin sai a mai nasiha ko ba ka yake yi ba sai a mai nasiha a dunkule a ce ta kawo karan shi ba sai dai a ce ka ji tsoron Allah ka yi kaza dai ka yi haƙuri kaza kaza ka yi ƙoƙari ka yi kaza kaza ce sai kaga kuma ya je gida ya canza ko amma na yanzu fa yanzu ba yarinya za ta kawo karan mijinta ko sai uwa ta ce zauna saboda ta haifi mala'ika eh mala'ika ce kusa kuskure shi kenan sai ta zauna ai daman ai bayi da mutunci wannan mutumin banza ne kaza kaza mutum gara ranar in ta zo sai ta dinga kallon shi da fuskar da abinda mamanta ko babanta ya faɗi ko ba shi bane ake yi yau sai ka ga auren bai yi lastin ba ɗan kwanaki ɗan shi kenan sai a ce dama mun gaya muke wannan ɗan iskar kenan wannan yana daga cikin abin da ke faruwa to shi shugaba abin da musulunci ya ce durrunci a girmama shi yana da girma yanzu samun tsaro wake hannun wa yake eh yana hannun shugaba kiwon lafiya yana hannun waye harkoki na kulawa da tsaro da wa'ansu abubuwa na rayuwar mutane yana hannun waye yana hannun shugaba to sai yanzu kuka ce ba za ku mai biyayya ba ta ina wa'annan abubuwan za ku same su yanda kuke so kaga ba za ku same su yanda ya dace ba kaga kuskuren da mutane da yawa suke yi suke fada cikin kuskure Allah ya sa mu dace malam yace ya dauko wannan a cikin al-i'tisam da imamu shafi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da hudu sai ce wa khulasatul qawl a takaice barin takaita maka wannan bayanan gabaki daya annal mafhuma shar'i lil jama'a ma'ana ta shari'a akan al jama'atu alladhi yustanbat min majmu'in nusus shar'iyya wanda ake istinbatinsa daga nassoshi na shari'a wanda aka tattaro su wa asarul immati wal ulama da asari da aka nakalto daga malamai da kuma jagorori na musulunci ya duru haula ma'anin mutakariba yana yawo tsakanin ma'anoni masu kama da juna na ma'anar aljama'a sai ce tantahi kulluha ila annal jama'ata shar'an hum yace tana karewa gabaki ɗaya wa'annan ma'anonin cewa aljama'a a shari'a ta musulunci ana nufin su ne ahlus sunnati wal ittiba su ne ahlus sunnati wal ittiba su ne wanda suke kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna bin fahimta ta magabata sahabbai ko da an samu wani kuskure ba yi wa shugabanni bori suna masu nasiha ne ku tsakaninsu da juna mu kuwa a yau ana ganin ma burgewa ne ka fito kana taɓa shugabanni sai a ce ai malamin nan ubansu ne yana faɗin gaskiya yana cin gayu ne su ce yana cin uban shugabanni saboda su abin da suke so kenan Ana fata an gane ba daidai ba ne kuma ba a ce kada a yi musu nasiha ba musulunci ya tsara ana ma shari'a wato shugabanni nasiha amma ba iri na ko irinka ba irin mutane wanda shugabannin suka amince da su suka yadda da su a matsayin su ne malaman da duk abin da za su yi suna neman shawararsu to su ne nauyin su yi musu nasiha ke kansu ina fata an gane ba iri na ba wanda ba ni da wani hanya da zan riske su yanzu misali a cikin malamai akwai malamin da in yana so ya ga gwamna ko shugaban kasa kawai sai dai a ce malam lokaci kaza ka zo za mu haɗa ka da shi ina fata an gani saboda an san shi kuma shi ma shugaban ya san shi kuma in wani abu ya ya rikice masa yana neman sa to irin wa'annan su ne shari'a ta musulunci ta ɗaura wa wajibin su gaya wa wa'annan shugabannin gaskiya amma ni da ban kai wannan matsayin da kai da ba mu kai wannan matsayin ba a ruwanmu mu gyara namu ɗabi'un da kuma abin da ke kanmu su wa'ancan mu kyale su gobe kiyama in Allah ya tilke kowa abin kowa za a tambaye shi ne gwargwadon limit ɗin da yake da shi ni ba ni da shi kai ma baka da shi to me yasa zan ta kurawa kaina in dinga abin nan idan kai baya haifar da ɗa mai ido ka duba da kyau duk masu yin irin wannan sukar sai ka ga wallahi mafi galibinsu abin duniya suke nema saboda shugabannin daman suna so yana so idan an ya taba shugaban ya taba yau ya taba gobe sai a ce so ana zuwa sai a bashi wani kujera kaga jiye-jiyen nan fa ya gama sa ko gobe ko jibi sai kaga ya zo ce wallahi ba mu gane ba ne shugaban na yana son addinin Allah yana son musulunci ba ka ke yi ba saboda ya bar dokar Allah ya bar karantarwa manzo Allah shi ma sai Allah ya jarabce shi wa'annan mutanen da ya riga ya poisoning din zukatansu akan shugabannin su kuma sai su koma suna fada da shi ko ba haka ake yi ba sai su koma suna jin haushinsa suna cewa malam ya sha kwana in yazo yana magana in da ya ce ku ji tsoron Allah sai ya ce kai ma ka ji tsoron Allah ina fata an gane kaga sa ya zube Ku kaga wannan shine kuskure da ke faruwa Allah shiryar da mu shine sai malam yace ah, sai ce alul haq su ahlul haq wanda kan gaskiya wal firqatun najiya sune ɓangaren da suka tsira wa humus sahabatu wattabi'una lahum bi ihsan sune sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa wajen fahimtar addini da rayuwa gabaki ɗayanta min a'immatil huda daga cikin jagorori na shari'a ahlul ilmi wal fiqh wa fiddin su ne ma'abuta ilimi da fahimta a addini wa man iqtada bihim wa taba'a sabilahum min al mu'minin ila qiyam as-sa'a sai malam yace wa man iqtada bihim da wanda ya koyi da su wa taba'a sabilahum kuma ya bi tafarkin su min al mu'minina daga cikin mu'minai ila qiyamis sa'a har zuwa ranan tashin kiyama sai malam yace fahumul ladina ijtama'u ala sunnah irin wa'annan su ne suka haɗu kan sunna wa ajmi'u alaiha suka suka yi ijma'i a kanta wajtama'u ala alhaq wa ala a'immatihim suka haɗu akan gaskiya da kuma jagororinsu fa ja'a ismuhum wa wasfuhum murakkaban min ahli sunnati wal jama'a sai sunan su yazo murakkab an haɗa shi gina shi gidi biyu shine da siffan su min ahli sunnati sai suka zama su ne ahli sunna wal sai mu tashi a kan gaban fahum ahli sunnati haqqan irin wa'annan mutanen su ne ma'abuta sunna na gaskiya na gaskiya insha Allah subhanahu ta'ala sai mu duka aya akan wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu daura daga wannan gaba insha Allah subhanahu ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ga tambaya in akwai tambaya ɗaya ko biyu sai mu amsa in kuma babu insha Allah sai sallah tun da babu tambaya insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu takaita karatun a haka sai idan Allah ya raya mu zuwa lokaci mai zuwa sai mu daura akan wannan insha Allah subhanahu ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk